is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na da Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ana iya jin mu tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. sai kuma hanyar sadarwa wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da Juma'a Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga kanun labarai. Hare-haren ƙunar bakin wake a biranen Kano da Fataskum jiya talata sun kashe mutane 27 da kuma raunana wasu da dama. an sace kiristoci 90 a sumaman da kungiyar islamic state ta kai a arewa maso gabashin kasar syria an tashi wajen wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen rasha da ukraine da jamus da kuma faransa kan al'amarin ukraine ba tare da cimma daidaituwa ba to allah kyaye muna da rahotanni biyu daga taraba akan sayan katin zaɓe ɗaya kuma kan zargin sakaci da boko haram sai kuma shirin demokradiyya a yau na sahabo ali imam amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa jummai alli harin kunar bakin wake na bam da ya aku jiya talata da yamma ya kashe akalla mutane goma a birnin kano arewacin najeriya sa'o'i bayan wani mummunan harin ya auku a garin Fataskum da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rahotannin da suke fitowa daga Kano sun ce harin ya auku ne a tashar motar Kano Line. Rahotanni sun bayyana cewa wasu maza guda biyu ne suka tada bam ɗin bayan da suka shiga wata motar da za ta jihar Jigawa. Tun da farko akalla mutane goma sha bakwai ne suka mutu, wasu da dama kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wani bam cikin bas a Fataskum. Hukumomi sun ce ba a tantance wane ne ya kai harin ba domin an boye nakiyoyin ne cikin jaka. Wannan shine hari na biyu da aka kai garin Fatuskum a wannan makon bayan da wata yarinya 'yar shekara biyar da haihuwa ta kashe kanta da wasu mutane biyar a wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai kasuwar GSM a Fatuskum ɗin a ranar Lahadi. Babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren to amma hare-haren suna da alamun hare-haren da 'yan kungiyar boko haram ke kaiwa kungiyar tana ƙara amfani da 'yan mata wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake rundunar sojan najeriya kuma ta ce wasu maza masu harin ƙunar bakin wake sun fara shigar burtu suna sanya kayan mata domin su yaudari jama'an tsaro jiya talata masu gogon maya suka ce 'yan yakin sa kan kungiyar islamic state sun sace akalla kristocin assyrian 90 a sumaman da suka kai arewa maso gabashin ƙasar syria wata ƙungiyar hankoran kare haƙƙin jama'a da cibiyarta ke ƙasar birtaniya wadda take nazarin tarzoma da suke akuwa a ƙasar syria ta ce an sace mutane da dama bayan an rangamomin da aka yi a yankin kabu na lardin haseke a ranar litinin galibi 'yan ƙungiyar islamic state sukan auna tsirarrun ƙabilu da addinai suna amfani da sacewa da kuma kisa a ƙoƙarin da suke na faɗaɗa yankuna a ƙarƙashin ikonsu a ƙasashen Siriya da kuma Iraq. Nuri Kino, shugaban wata ƙungiyar da ake cewa Demand for Action, wadda take mai da hankali a kan tsirarru a yankin gabas ta tsakiya, ya faɗawa kamfanin dillancin labarun Associated Press cewa kimamin mutane dubu uku ne suka arcewa tarzomar da ake yi a biranen hasakai da kamishi da suke ƙarƙashin ikon kurdawa rundunar sojan amurka ta ce hare-hare goma sha ɗaya da ta kai da jiragen saman yaƙi a ranar lahadi sun afkawa motoci da wuraren adana makamai na ƙungiyar islamic state a kusa da birnin hasake idan ba a mance ba a farkon makon jiya ƙungiyar islamic state a ƙasar libya ƙawayenta suka gabatar da wani faifan bidiyo da ya nuna yadda aka fallaka wannan ma'aikata kristoci 'yan ɗarikar kwafti na ƙasar masar waɗanda aka yi garkuwa da su jiya talata aka kammala wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen rasha da ukraine da jamus da kuma faransa ba tare da cimma daidaituwa akan wanda za a dora wa alhakin keta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gabashin ƙasar ukraine ba ministocin sun gana ne a birnin paris na ƙasar faransa a yayin da ake fama da rashin sanin tabbas game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da ta tanaji janye manyan makamai daga fagagen daga ministan harkokin wajen jamus frank walter steinmeier ya ce taron ya fuskanci matsala shi kuma ministan harkokin wajen ukraine fabio klimkin ya ce sun cimma daidaituwa a wasu bangarorin ciki har da goyon bayan a tura masu lura na kungiyar haɗin kai da matakan tsaron turai da ake cewa osce a takaice to amma ya ce sun kasa cimma daidaituwa akan waɗanda ko kuma wanda za a ɗora wa alhakin keta yarjejeniyar tsakaita buɗe wutar da aka kulla a gabashin ƙasarsa. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce shawarorin da suka yi sun mai da hankali ne akan yadda za a kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya. A yayin da yake wa wani kwamitin Majalisar Dattijan Amurka bayani a jiya Talata, Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ƙasar Rasha ta sha kantara masa ƙarya akan irin hidimomin da take gudanarwa a ƙasar Ukraine. Prime Minister Ingila David Cameron ya faɗa a jiya Talata cewa kasa kalubalantar kasar rasha kan al'amarin kasar ukraine zai zama sanadin dagulewar al'amura a yankin moldova da kasashen yankin baltic firaministan ya yi wannan furicin ne lokacin da yake magana gaban wani kwamitin majalisar dokokin ingila ya ce a watan gobe idan allah ya kai mu birtaniya za ta tura jami'an soja zuwa kasar ukraine domin su taimaka wajen horar da sojojin kasar. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar shirar Amurka ta ce ba za ta caji George Zimmerman da laifin keta hakkin bil'adama ba. shi dai george zimmerman shi ne mutumin da ya harba wani matashi bakar fata mai suna trayvon martin a watan maris na shekara ta 2012 wata sanarwar da ma'aikatar shari'a ta gabatar jiya talata na cewa shaidun da ake da su ba su kai matsayin da ake bukata na cajin mutum da aikata laifin keta hakkin wani ba to amma ta ce wannan shawara da ma'aikatar ta yanke ba zai sa a kawo ƙarshen yunkurin nazarin zaman tankiyan jinsi a tsarin shari'ar Amurka ba. Wannan shawarar ta kawo ƙarshen binciken al'amarin da gwamnatin tarayya ke yi. Idan ba a mance ba a ranar 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2012, George Zimmerman wanda bature ne ya harbe Trayvon, wani matashi baƙar fata a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa gidan 'yan uwansa a Sanford, jihar Florida. bayan da gungun mutanen da suke taimakawa alkali yanke hukunci suka yanke hukuncin rashin samun zimaman da laifin yin kisa a watan yulin shekara ta 2013 sai 'yan uwan martin suka koma ga neman gwamnatin tarayya da gudanar da nata bincike akan wannan al'amari labarun duniya kenan kuka saurara. Yayin da ranar zaɓe ke ƙara ƙaratowa, 'yan siyasa na tasu dabarun cin zaɓukan ta kowane halin ƙaƙa da suka haɗa har da sayan katunan zaɓe kamar yadda za ku ji a rahoton Ibrahim Abdulaziz. yanzu haka dubban wasu da ke bi suna saya da kuma karban katunan zaɓe a hannun jama'a musamman talakawa da ke karkara ya fara cika inda rundunar 'yan sandan jihar taraba ta banko da wani gungun masu saya da kuma karban katunan zaɓe a hannun jama'a biyo bayan kamun da aka yi ma wani mai suna alhaji habo iliya da aka kama a yankin tela da ke karamar hukumar gasul bayan ya karbi katunan zaɓen wasu da sunan zai sama musu aikin yi da kuma rancen kuɗi daga wani bankin da ba a ambata ba kamar yadda daga suka tabbatar ana bukatan shi a matsayin granto na ɗansa ya kawo voters card na mutum hamsin sabila da ɗan sha bamban ya gaya mafi na akan cewa maganar makaranta ya gaya wa wannan kuma akan maganar lon sannan kuma muna nan sai shi alhaji ya ce a garin nan shi ya karɓa nan mutane sun kai hamsin ya faɗi sunan ɗaya daga ciki adi zando rundunar yan sandan jihar taraban da ta bakin kakakinta sp joseph kuji ta fa tabbatar da wannan lamari inda ma ta buƙaci jama'a da suke sa ido yanzu kamar shi wanda aka kama wanda yake siya voters card akan ya musu alkawali akan cewa zai samu su da appointment a federal ministry of health da wannan PBC yan sanda kuma suka kama shi wanda ya aikata wannan abun yanzu yana to yanzu kira da muke wa jama'a shine su yi hankali duk wanda zai zo ya ce su ba shi PBC nashi ko zai ba su wani abu kar su yadda kuma su yi karan shi don a ɗauka mataki a kai shi. wannan kuma na zuwa ne yayin da jam'i'an adawa ke zargin an fara takurawa magoya bayan su alhaji hassan jika da ke zama shugaban jam'iyyar apc a taraban ya bayyana abubuwan da ke faruwa da yake faruwa yanzu shugabanni eh, sarakunanmu na gargajiya ana tursasa ana tsoratar da su mutanen mu in an san cewa akwai wani dan uwanka wanda yake eh, aikin gwamnati sai a ce ma in baka yi wa jam'iyyar PDP aiki ba za a kore ka to mun mu yadda a kori kowa ma amma muna tabbatar muku cewa jam'iyyar apc ita za ta kafa gwamnati a kori kowa mu gani saboda to sai dai kuma duk kokarin da na ta yi don ji daga bakin kwamishinan yaran labarai na jihar mr emmanuel bello abun fa ya cutura don ko na ta buga wayar su ba dauka ba haka shi ma shugaban jam'iyyar pdp a jihar mr victor balakona yayin da ma kuma ba su amsa sakon katta kwana da na aika musu ba to sai dai kuma tuni har wasu 'yan takara a jihar suka fara ɗaukar mataki ibrahim abdul azizu sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya to daga taraba sai abuja inda manjo yahaya shinku mai ritaya yake razgin cewa da alamun gwamnati tana da hannu a wasu hare-haren da ake cewa boko haram ce take kaiwa misali na babanan da aka kai a gombe daga jin an ce an kai hari a gombe duk dan kasa wanda ya saurari dalilan da ya sa aka daga zaɓe ya kamata hankalin shi dama ya san cewa gwamnati ce ta kitsa wannan hari na gombe dalili ko shine muna da masaniya cewa a cikin jihohin arewa maso gabas da ake samun tashin hankalin yan bindiga ana magana ne akan adamawa borno da yobe jihohi guda uku amma a cikin dalilan da suka gabatar wa hukumar zaɓe na bata shawarar cewa ta dage zaɓe sai suka je ho gombe a ciki wanda ya sa mutane suka fara tambayoyin ta yaya gombe ta shigo ciki to kafin amma ba da ansa ko su gama sauraron mutane kawai nan kwaran sai gashi an kawo harin a Gombe kuma harin sai da wani sabon salo wanda can baya ba a yin irin haka yan boko haram ba su yi an zo ana yada kasidin cewa kan ma wanda ya fito zabe dan in ya fito zabe ya duk abin da ya same shi kuka da kansa kuma suka gama wannan farmaki nasu suka tafi jami'an tsaron da suke cewa cikin sati shida za su magance wannan abun ba su kama ko da mutum ɗaya ba to wannan ya tabbatar da cewa akwai hannun gwamnati a ciki ko suna so ko ba so kuma dole a faɗi haka misali za a iya cewa ba a kama wani ba kana nuna kamar gwamnati ta nuna sakaci ne ba wai zargin ya wuce nan bane ai a'a ai ba ma rashin kama wani bane ma babban hujja babban hujja ita ce ta ya aka yi gwamba ta shiga cikin jihohin da ake so a tabbatar da tsaro tun kafin a kawo wannan hari su sun iya faɗa ma'ana sun san za a kawo harin kenan in ko sun san za a kawo me yasa ba su yi kokarin magance shi ba duk da rundunonin sojojin da suke da jami'an tsaro kaga kenan wannan shine zargi na farko na biyun kuma shine a ce an kawo irin wannan harin har an tafi ba a kama kowa ba inda ma an watsa kasidu da mutane suke iya dauka ana karanta a ce duk an shiga gari an irin waɗannan jami'an tsaron nan ba su iya komai ba kafa mu manta su kansu jami'an tsaro musamman sojojin suna da nasu sojojin da ba kaki suke sawa ba banda na yan sanda banda na yan sandan farin kaya to duk a ce waɗanda za su shigo gari su irin wannan abu musamman ma na watsa na takardu a ce ba a kama kowa ba ai dole a zargi gwamnati da hannu a ciki amma mun jira shin ku ne ga har yanzu mutane fa kamar duk da ana ta kiraye kiraye kada a ji tsoro ni fa ina ganin yan boko haram guda hamsin kawai sun isa su tada gari gaba ɗaya yanzu eh to a yanda gwamnati take nuna boko haram kalilan ɗinsu sun isa su dau matakin da za su yi kuma abin da nake so ma ji hankalin mutane fa su fahimta shine daga farko ma dalilin da su jami'an tsaron nan na sojojin Najeriya suka ba hukumar zabe shawara a kai cewa a dage zaɓe ba fa dalilai ba ne gamsassu kuma a nan ma sun bar wata kofa wadda dole dan Najeriya ya amfani da hankalinsa ya auna ya ga cewa lallai da walaki misali ai ana cewa ne ana rigingimu a jihohi guda hudu kuma zabubukan nan da za a yi ai zaɓuɓɓuka ne har guda biyar zaben shugaban kasa shine zaben da ya kunshi kowace jiha a cikin jihohin Najeriya har da Abuja. To in kuwa haka ne shi zaben gwamna da na dan majalisar jiha musamman me ya ci shi bai yiwuwa ka gaya min dalilin rashin zaman lafiya a jihar Borno shi zai sa a dage zaben gwamna a jihar Kaduna da zaben dan majalisar jiha. Wannan rashin zaman lafiya a Borno bai shafi Kaduna ba in ya shafi zaben shugaban kasa to bai shafi na dan majalisar tarayya na dattawa na gwamna da kuma dan majalisar jiha ba. Saboda haka duk dalilan da za a bada da kyalabo kwarar da aka yi su ta cin karansu babu babaka duk abu ne wanda za a iya cewa gwamnati ta hangi haka kuma ni ban mantawa a wannan kafa taku mun sha mai magana cewa ana so a ja al'amarin boko haram din nan ne dan a yi amfani da shi a hana zaɓuɓɓuka in za ku binciki firar da kuka rika yi da mu cikin shekarar uku baya za ku ji irin wannan bayanin da muka rika yi amma mun ji yaushin ku kana jin wannan zaɓe da irin wannan yanayi da ke faruwa na barazana kan tsaro anya jami'an tsaron nan za su iya samun nasara kan wannan aikin kwa to jin daɗin da muke shi ne da Allah ya sa abin ba a hannun sojojin Najeriya din ne ko jami'an tsaron Najeriya kaɗai yake ba yanzu duk da dai shi mai ba shugaban kasa shawara ta bangaren tsaro ya je kasashen turai har yana cewa najeriya ba ta bukatar taimakon wasu kasashe saboda ya san kungiyar kasashen afirka ta yamma suna tunanin su hada sojojinsu a zo a tunkari wannan al'amari lokaci daya a yi a gama ya fara nuna kamar najeriya kadai za ta yi amma kafin a saurare shi ƙasar kamaru da chadi da nijar sun yi rawar gani sun nuna abin da za a iya magancewa ne shine ma dalilin da yasa su ma na najeriya suka yi hubasa daga ba sun lura ai ko ba da su ba za a yi kuma abin kunya ne a ce jami'an sojojin najeriya su fito wai su ce ba za su iya tabbatar da tsaro ba amma har ya zuwa yau ba a ce a hukuntar da su ko su aje aiki nan ko a daure su ba don cin amanar kasa ce sai wai shugaban hukumar zaben da ya dauki shawarar su cewa ake ma tunanin cewa wai ma wai da shi aka sallama aiki to wannan wani irin hukunci ne su shugabannin majalisar tarayya ya kamata su sani cewa waɗannan sojoji sun fa fada da kansu sun gaza tunda suka ce ba za su iya tabbatar da tsaro ba to me amfanin su kuma kenan wannan ana nufi ma shi kan shugaban kasa ya gaza musamman inda a firar da yayi da kafafen labarai abinda ake kira media chat har yana iya fitowa ya ce wai hukuncin da wannan sojoji suka yanke na ba hukumar zaɓe shawara shi ba a tuntuɓe shi ba ba da sanin shi ba kaga wannan ya nuna kenan bai cancanta ya zama commander in chief dan bai yiwuwa kana da manyan hafsoshi na rundunonin soja su je su gaban kansu kuma abin da ya shafi yancin yan ƙasa gaba ɗaya ka zo kana cewa kai baka sani ba in sun tsallake ka sun je sun yi gaban kansu ai sai ka ladabtar da su babu wani dalili da zai sa a ce ba shi yasa su ba shi yasa su kansu a haɗe ke nema suke ta gayara ƙasar nan kowa yana da haƙi a ƙasar nan musamman ma lokacin farko inda shi nake ganin shugaban shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa ya yi kuskure kenan lokacin da majalisa ta koli council of state suka ba shi shawaran wai ya je ya tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan yadda zaɓuɓɓuka za su kasance to mun manta in ana maganan zaɓe duk wanda aka yi wa rajista jefa ƙuri'a yana da ruwa da tsaki ba maganan ka je ka nemi hafsoshin tsaro bane yanzu duk wanda ka ɗauka cikin wannan hafsoshin tsaron kowa yana da ƙuri'a ɗaya ne ni ma ƙuri'a ɗaya nake da iyali na kwana da ƙuri'a ɗaya ina da ƴaƴa kwa ƙuri'a ɗaya ke da to ta ina ne suka fi ni zama masu ruwa da tsaki akan al'amarin zaɓe ta ina ba su da hurumi a maganan zaɓen ƙasa su ba 'yan sanda ba ne to ta ina za a ce a je a zauna da su su ne za su ba da shawara a ɗage zaɓe saboda haka hukumar zaɓe ita kanta tun daga na mata yi nata kuskuren na farko tare da fatan kuma ba za ta ƙara ba. To a cikin shirinmu na hantsi za mu kawo muku rahoto kan abin da ke hana hafsoshin tsaro bayyana a gaban Majalisar Dokokin Najeriya domin su ba da bayani kan ɗage zaɓe. yanzu ga sahabu aliyu imam da shiri na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin. Wanda ba zai yi Jonathan ba, get out, there is time. Wanda ba zai yi Nuhuri ba, Get out, they sang. Inda gwamnan na bishi yana furuci da kansa ya ce wanda baya fatin mu yar out zai fita ba imar mana jami'a. Ai yin haka ya saba wa ka'ida ka ta doka. Murya ta farko da kuka ji gwamnan jihar Adama Bala James Gilari ne, sannan lauya Hassan Liman yake bi da shi. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Take ‘yancin ƙananan hukumomi kamar yadda masana suke ta bayani ba a fara a jihar Adama ba kuma ba na jin za a gama a can. Amma da jin kalaman gwamnan jihar Bala James Ngilari ga shugabannin ƙananan hukumomin jihar waɗanda ake zargin basa tare da ‘yan takarar da jam'iyyar ta tsayar, gaskiya hakan abin ya firgita ni. Ƙoƙari da muka yi cikin wannan shiri shine tabbatar da cewa duk matakan da ‘yan siyasa suke ɗauka ya tafi daidai da abin da doka ya yi tanadi a kai. saboda wannan shine kaɗai bambancin mulkin demokradiyya da ta ‘yan kama karya. To ko waɗannan kalaman da shugaban jam'iyyar PDP Joel Madaki da kuma gwamna Gilari suka yi sun bi tsarin mulki? Wani ne ba haife shi dan iska ba ne. Kowa haife shi dan iska abin da ya canja mu kawai ba shine training na iyayenmu da kuma religion. Amma ba haka ba kowa dan iska ne. Ah, council chairman bari faɗa muku report da yana tafiya you are not with us. Councilori 226 most of them why suna loyal da wani wuri. Why? Your excellency. Why are we still waiting some people are in kamar dai shugaban jam'iyyar shi ma gwamnan jihar Mr. Baladun Gilari ya ma bayyana irin matakin da za su ɗauka ne akan shugabannin ƙananan hukumomin. Akan cewa mai namu akwai problem. Haka ne? Wanda ba zai yi Jonathan ba, get out, they is time. Wanda ba zai yi Nuhuri Badu ba, get out, they is to So da Allah mu raba layi mu ja layi su yi tafiyar su mu yi namu da kuma da kuli ake cin zaɓe ake aiki kuma na tabbatar muku za mu iya kokarin mu wayanda suka san inda za a fitar da kuɗin suna nan ni dai in sun fitar zan kawo in ba ku rabonku mu je mu yi aiki mu yi nasara. To da jin waɗannan kalaman muka tuntuɓi lauya Hassan Liman wanda ya saba mana fashin baki domin jin shin daidai ne a tsarin mulki gwamna ko wani jami'i ya wa zaɓaɓɓun shugabanni irin wannan barazana? Shi yana gwamna kamar yadda tsarin mulki ya ba shi shugabancin jiha gaba daya su kuma suna shugabantar karamar uh, hukumar su amma shi ɗin nan ba shi da dama ya yi wani abin da zai ɗauke musu ikonsu ko kuma ya ɗauke musu uh, uh, ayyukansu ko kuma ya ɗauke musu ya janye musu wani iko da tsarin mulki ya ba su da kuma dokan da majalisar dokoki ta jiya ta amma in aka yi doka shi gwamna shi ne zai saka hannu a doka yadda za a tafiyar da harkar karamar hukuma amma ba yana da dama ya saka hannunsa ko ya saka bakinsa a yadda shugaban hukuma zai tafiyar da ayyukansa karamar hukumarsa ba sabo eh, aja saliman gwamna yana da yanci ya ce wa shugaban karamar hukuma ko kansilan karamar hukuma ga jam'iyyar da za ku bi ga ɗan takara da za ku zaba ba shi da iko a ƙarƙashin tsarin mulki ta najeriya domin kuwa batun magana wani jam'iyya mutum zai shiga ko zai bi wani haƙƙi ne ko yanci ne ke da shi a ƙarƙashin tsarin mulki ta najeriya ƙarƙashin kashi ta talatin da takwas da kashi ta talatin da tara da kashi ta arba'in ta tsarin mulkin najeriya wato damanka ka faɗi ra'ayinka ko damanka ka shiga siyasar da kake so ko kuma dama ka shiga ƙungiyar da kake so to jam'iyya ta siyasa ai kamar ah, ah, ah, jami'a ta siyasa ita ma kamar kungiya ce to so aka gwamna ba da dama ce dole ga fati ko jami'a da shugaban karamar hukuma ko kansila zai shiga gwamna ba da iko haka kashin tsarin mulki ta najeriya to haja suleiman idan mukaddara shugabannin ƙananan hukumomi an zaɓe su ƙarƙashin wata jam'iya ko jam'iyya da ke mulkin jiha suna da yanci su goyi bayan wani dan takara da ke wata jam'iyya ko tilas sai dan takarar da ke takara a jam'iyya su kawai za su iya mara baya an san guda ɗaya ne a shugaban hukuma yana da iko ce ga ra'ayinsa kamar yadda na ambata cewa tsarin mulki ta ba su dama su faɗi ra'ayinsu bisa kan irin jam'iyyar da suke so in kuna cikin jam'iyya guda ɗaya tare da gwamnanka to bisa ga tsari ta demokaratiyya wato ma'ana in dai za bi tsari ce ta ta ta ta ta ta bin fati to ya kamata a ce kai ɗin nan ku tsaya ku yi siyasa bisa ga fatin ku gaba ɗaya amma babu ba za a ce za a tilasta shugaban hukuma karamar hukuma ce dole sai ya bi fati ko jam'iyyar da gwamna yake so ba wannan tsarin mulki bata yadda da haka ba domin kada da dama ka ce ga irin kungiyar da kake son ka shiga ko ka ce ga irin jam'iyyar da mutum yake son ya shiga ba daidai ba a cikin shiga karan kowa To, shin uh, gwamna ko wani jami'in jiha a bangaren jam'iyya ko jiha yana da zarafi ya yi barazanar cire wani mutum misali shugaban karamar hukuma da aka zaɓa saboda ra'ayinsa ya canza bai tare da jam'iyyar da ke mulki ko kuma ɗan takarar da ke takara a jam'iyyarsu bai goyon bayansa yana goyon bayan wata jam'iyya wani ɗan takara a wata jam'iyya ba shi da wannan iko domin yadda aka zaɓi gwamna a ƙarƙashin tsarin mulki ta najeriya haka shi ma shugaban ƙaramin hukuma shi ma an zaɓe shi ne bisa ga doka ta zaɓe da kuma bisa ga tsarin mulki ta najeriya misali in aka ce ga wa'adin da shugaban karamar hukuma zai yi gwamna don kai ka ce ba za ka bi siyasa ko jam'iyya da shi yake ciki ba to ba shi da dama ce zai shirya mutum in yi haka ya saba wa tsarin mulki ta najeriya kamar yadda kotun koli a wata bayanin daya baya kotun koli ta faɗi haka cewa ba yadda za ka yi ka ce ga wa'adin da aka bai wa shugaban hukuma zai yi don kawai kun samu bambanci ta ra'ayi ta siyasa ko ta jam'iyya ka ce masa ko kai masa barazana ka ce za a cire shi. Eh, Hajji Saliman eh, gwamnan jihar Adamawa da shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ban sani ba wataƙila ka saurari shirin sashen Hausa na murya Amurka ranar a talata da safe an ji su suna cewa duk wani ɗan shugaban karamar hukuma ko kansila wadda baya goyon bayan jonathan baya goyon dan takarar gwamna a jihar ya fita jam'iyyar ya aje mukaminsa ban san me za ka ce ba kan haka ni a haƙin sabo da kuma jama'a masu saurara ni abin bakin ciki na saurari wannan bayani ranar talata inda gwamnan na jishi yana shi da kansa ya ce wanda baya fatin mu har ma ya amfani da kalmar get out zai fita ya bai mana jami'a to ai yin haka ya saba wa ka'ida ta doka ya saba wa ka'ida ta tsarin mulki ta najeriya domin kowane ɗan najeriya kamar inda na riga na yi bayani a ƙarƙashin kashi ta arba'in da har mulki da kashi ta talatin da tara kashi ta talatin da takwas yana da dama ya ce ga irin ƙungiya ko jam'iyyar da shi zai shiga don kawai ya ce ba ni ba sa shugaban hukuma ya ce ba ya son bi fatin da gwamna yake ciki ko a bai goyi bayan ba shi da ra'ayin ya bi wani ɗan takara kamar yadda gwamnati ambata ya ce dole su fita su bar su wannan ɗin fa ba daidai ba ne haka ɗin zai tauye musu hakinsu ko kuma ya tauye musu hakinsu wanda tsarin mulki ta ba su wato wannan hakin yana karkashin abin da muke kira fundamental right hakinsu na ɗan adam na su ce ga yan ra'ayin da suke da shi ba daidai ba ne hajji zahabu abin da gwamnati ya raba da bayi abin mamaki ne kuma kamar yadda na ambata a matsayinsa na masanin shara a matsayinsa na lauya domin gwamnan jihar adama lauya ne abin mamaki ne a ce shi din nan zai irin wannan furcin ba daidai ba da kashe shara. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai makon gobe da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Ibrahim Abdulaziz da lauya Hassan Liman da kuma Kiba Hero Dedo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu rufe ga takaitattun labarai. Karin kunar bakin wake nan bam da ya kuje talata da yamma ya kashe akalla mutane goma a birnin Kano arewacin Najeriya. Sa'o'i bayan wani mummunan harin ya auku a garin Fatoskum da ke arewa maso gabashin Najeriya inda aka kashe mutane goma sha bakwai. jiya talata masu gwagwarmaya suka ce an yakin sa kan kungiyar islamic state sun sace akalla kiristocin assyrian 90 a sumaman da suka kai a arewa maso gabashin kasar syria wata kungiyar hankoron kare haƙƙin jama'a da cibiyar take ingila wadda take nazarin tarzoma da suke akuwa a kasar ta sace mutane da dama a wannan bayan da arangamomin da aka yi a yankin kabul to madalla A nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar, a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jumai Ali da muka gabatar da shirin tare da ita, da Chobahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu Jim Hammond. Ne Salo Garba ke maku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.